alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sif jere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala si ko kan nabi ne taka na gande taka ko kan na da mai taka an birin da hikasi bai irko no bai hikan te kabisa da hikan gogite da hikan manti da te mata na ga ciya da sujin da halin sai dumante kan sin da me a sin da hirri am tabbatar da gadi wa kan ba da kulu da yo san ba suji ta kare kul marganta si da halla sama tabbata wundo ga da sahabi ga da bori kan sahabi ce banda gan borin diyan kalkendo irka ya sigi su bananta tarife wandunka sigira zongo waran kicin fonta irga tuna annabi kissa annabi isa alaihi salatu wassalam kissa gore ta canta wane mono ita annabi isa gore bananta insha Allah sigir tunan di ay alhasan abubakar ay girko subhanahu ta'ala an ware burku kan nayga sigira soliyan da sigir ra irko subhanahu ta'ala mir morgum no ra irko mir morgu jannatul firdausi irga irko subhanahu ta'ala an ware kise kan irma katuna annabiyan mai kan take bisa kalam ka annabi isa kan ti bani isra'ila annabiyan bambata annabiyan bananta mona bani isra'ila ra alfaga ni cerfo hala annabiyan mate annabi isa ingan annabi muhammad alaihi salatu wassalam game akilke nasi bo ka kacab kan mun kunno mun bafunai annabi isa alayhi salatu wassalam wa kadalika da annabi muhammad alayhi salatu wassalam gami amma annabi isa mun labo nan kalanin ga hawariyance ani farhandin da annabi kayanwo a ce sai kan hakika irko subhanahu ta'ala a gidan dinga amma ai garan farhandin da annabiyan ma kan annabiyan ma din a sai ni ne ahmadu da ka harin magana harin mukiman dinda wadin si alamu yan gona kan ina annabi isa alaihi salatu wassalam an bani isra'ila ino bata makarra annabi ga fatta katun bi ma da labu karra annabi ba funai anino alamu bobu yan annabi kayan wadin bon wadin ti mana bani isra'ila karkasa yan ki karkasa ka bi mana jazirara ika gorbi mana madina labura kala botonan ditin zan halato na kan labo jara kulte bani isra'ile wani ya ta yahude wani yan ika annabi batiyan imil hala annabi fatano lokacin manante wiza lokaci kukuno furo annabi muhammad alayhi salatu wasalam ganda annabi isa game ya kafa sinar salam subnantai aran mirgana aran mamahi kan kanga tebi mana annabi isa inga ninga bore game da gwarbani kan bore gwarbani. hakika annabi isa abarkatu na annabi ga borai wazu da irko subhanahu ta'ala hun mai wa kadalika nan dun ya fanta yan halmanci masu halatu nan kan agboban di waze indumara wazu kan gace dun ya fanta bormu sun ya sambu Allah haramu a waze dindi ka ba kalatu nan kan hakika hawariyanci wai cindihinka hinka dangirmi ne alborai wai alborai mana borwai cindihinka kan annabi isa gana kayan sigi na hawariyan cedin hakika boden no kendi hunnu ya fanta kala tunan kan zadin diyai ne bai kan hakika annabiyan sahabiyan na annabiyan magan koyon no wadin sai hawariyan ce igoga bafuna annabi isa bandi annabi isa gi wazun dunya yan wa kadhalika da mamaci har yankar su gi bangan dise igo annabi isa bandi agi ce wanda injila wa kadhalika agi wazun wacin da zari agi kun hannai to daga bai kan annabiyam kulu kalir ko subhanahu wa ta'ala da sai ibar matkir ko ni kida qur'ana ra annabiyam fo kusin kalir ko ne kalin da sai ibar katun bi mana adam mai jayan da jinni shaytani yan kan yan igicar ga kisnai shawarai wa kadhalikan da haikan dabar zarai te annabiyam mase wani wuri ko da nuna annabiyan fo kusi to annabi isa alaihi salatu wassalam ingan ninga bore fekara hakikir ko da sai halba hayaga ka watkir kweni cida qur'ana ra irkwen musa isa ce irkwena sehenin isa hakika aigin fundota wa kadhalika aigin sambu bene wadin banda aigin hannandi ni ziban kutun ce ni niyan man cahiyan ije wadin banda aiga ni gana hakika gi darje sambu bene aigi jarben mu boreken manin kan ce fardinin aigi jaribon kan gitici man di dingen wo jarbi mana ce faribon aigo wani temu kalkayendo wadin banda kendo hani citaran game wa ga aiga yi kacin rakar kararan go fu aran go can da canda annabi isa alaihi salatu wasalam lokacin kan a asin makisine ago ko mana urshuluma aka kisa banda a gwanda fute sando kan ga hansu kasandi urshulum labo kan mana na kan baitul mukaddas jingare berogo jingare berodin hakikin bar mai. ina temma da habu wa kadhalika da na kiga fore yante da hikan sa kanul ku subhanahu ta'ala sai kunu wani sai mu koi kinga addina tallanon da addina du gabi wa kadhalika hayarin ka ka gar kitun merodin agbin masai akagar yahuda alfar berai ininge da barzare fonde kulgana kan za a tono ni hinne imawi ininge fonde kursambu dinge dabar zare iri iri kisora da dai a tono ni hinne ima wane we konda kalam yanku tonan mana bon kono ga iko yi ta sai kin mu isa goka kana ma kwara sai ya mahbo ceri wani sai mutun kan mun sai dalika borno kan goce ko mana ko tare ga gonin ga inga ba ko tare bon kono mu kusin kan dora ga tonum ta ba sai kan ba wani kunjani kan mu wago isuwar ga batu zane harai yahuda alfur bere do harai kambo wa kadalika nabon ko ne da'i won soje kayan kuri sadi kande ininge sola tega isa batu amma isa haikulki wote amana isa jirsi haikulkan yahudai gote amana isa jirsi haikulki wote isa gonda amsha kwarai isa alaihi salatu wassalam inga ninga sahabai kan ta warin cedin iko zumbima na ra kwara banda non no isa musa isa go shawarin boriga ago fahamandi sika hakika ai garin gurbani lokacin tokin daran ga fai wa kadhalika lokacin coto mu kan hakika igaran kokos igaran ciman diyan jarrabai jarraba an rabuwar gonu kan insha Allah ne kai lokaci ya cin filana kalmar adin an fatta ai bande am ca fadda ai haikan to mana na so ruwaikin ninka fil fora akwai to har so kan buraga cafar buraga fatta giye buraga fatta giye buraga fatta giye dina ha ala go ban bande bande bore dam ninga ingisira amma ne sai hakika borgo na kan iga hau kasar kai non gura iga himan da ayi iga moyin ma tusi iga moyin ma bare ima barkata ai isa boradin da dai a yaddan da goywadin borkan su bana arda goywadin a yaddan da wadin hakika boradin inda ku bai aljannara ina ursu fogo ira kan sigine shamun a ursu tun ga kai ne isa ai gaban mai ti boradin ai mai te borkan ai fun non gura mai win non gura matkan wani eh, annabi muhammad alaihi salatu wasalam lokto ka ba ga hijir ko madina ali bin abi talib an wadin suban annabi a su ngum ko kina annabi nan kani yara ibn guyi annabi wiyan to wannan a wurso ni kasi ne ma mana shamun mu ceci annabi isa ga imin da annabi isa non gora annabi isa na sai goro a tan goro annabi isa ga ya gosu bai sanan gogi yamar kala janni kuku banda aye kan san follan kabur kan gaba imin wani ma tusu ima da ai ima wi ai wiyan inna baram ku wal jannara or sodi yegi nan tun ke koyna na annabi isa sai gaba hakika imdu nongo na ibai mai da mana eh bata modrai mai da mana al hali wadra isa na sai ninnu ninno lokacin kai isa na sai ninno or son farhayan te farhayan kanga san da halmanci musu or sodi ni alfaga ne no timana barakidi annabi isa diyan lokacin kin da annabi isa diyan ikoyin gurzige gurzige kanga sandi wa kadalika in karkariyan karyan kanga haske sandi inga tibora bora kiya hukusar ku a mo ne tarihi alfafo ne lokuto kan bon kono din anin soje samba in kakin mana isadi lokuto ki ka isa do haikul kan titalka kan wo bande dabbor kul kan cimandin isa ikul margantar ko ni kul bargata isa sura ikul him himar sabagi him isa gabadai wa hatta soje mu kayan kwai ikul no him isa gabadai ikul no bargata isa idigi fizag idigi fizag imanjigi isa ka borera sonke ha se cerra ingati sonke yege mana bon kono do ina hakika isa ya nge se cerra bor kul go isa bandi kul him isa gabar nge si isa be mana dira ibo din di ko im ko im yem ko im yem ko im ye kala to nan kan ine haware dira bor fugo no kan agom mana annabi isa da amma munaficino akwai kadi mana bon kono mana akwai adi bon kono a da sai kan wallahi ngono bai borkan ti isa ngano bai mana nan kai isago digin ban cin filana kai di sin mana isa nga koyi ce mana kai go isa si kal kwara banda ton gusi cin filara amma ka dini ngi ban ngano koyi ce isa nga ti innongu tukun coki gano furi jini koi in isa ce ci lokuto kai koi saban da kai isa sinorin boran ne sai kai tare ikai tare bon afuro kala ko hal gusora na kagidi isa saban di isa sino agogi fattinorko subhana taala moyirma tusir koni barkati isa afatta kani sai mandi isa ina sa ni mandi isa fono nigi ti isa nimne irsi ni mandi isa ago san kala wala nte ndi wa kadhalika ina hau ina karja hau karji gusina hau kasar ku mana ga kanji mana bunga igos be ga kar igona sai to ninkan nigo ba fun bukai ba mana ninkan nigo bukai ba funandi wa kadhalika nigo bore ga hami ban nimni bon safar me nimni bon komandi kam mana ko gursiga ga hankuna yigi waro karkala karkala kala inta fandi in ti bora ki hauka kasarku alfafo mo ne a eh bora ki hau kasarku hakiki soje rano iru boran borno kan ngano ti mana soje won jinfuna kan kafur mana misajini akwai annabi isa ceci ton di guso dira lokaco kafura fisi fisi a fisi fisi a mandi isa a gowa fatta gani bore sin mandi isa a kasaban kan irko subhanahu wa ta'ala mu matusu ine boradin mu hakiki bonno kan awon sura ga hamu cinaro dan ga hamu kayin wal halu awon takaro a himan da annabi isa takardo hare amma mu moydi mai nuno hare fai ka koy furka ka irkon mu ma tusa barkata isa al hali soke ina di iko ina hau ina kar in tafandi iko ina sarku hakika tarikh al fagi sanne hans ka bagumo bore kan idan annabi isa non gora al muhim bora kai ya hau kasar ku ne manci annabi isa no matkir ko subhanahu wa ta'ala ne ki dari sai qur'ana ra irkwene iyo a agobani israili talo kiting sayarra, kan hakika <clears throat> hau mana maryam ga zarika da tangaro mana roki ta maryam ga kan ta mana taribin matan wakadhalika na bani sun loki ne, hakika ina nabi isawi irkwe yau kan ta isa ina wi irkwe ne hakiki mana isawi wa zarika mana isa sarku walakin amma ina him kisinan di seno bora win ka ho kisar kudin maci sano amma bora yango charfo isa cinara igo sikara ba fu sitimbo isin namo kadalika bere tabatante hali isano wal manci isano hay qur'ani si kadde sikka irko subhanahu ta'ala ne hakiki man isawi tabbat bon hakiki manci isano iti bora kiwi bal irko subhanahu ta'ala ne isa san mu konda bene mu konda ngudo bene koyin mu irko subhanahu ta'ala koyino kanga jar wa kadalika koyino kanga gwani wadin banda dunya sutun kadi sami ye kala boban dabon da kala boban dabon kalim du bore kan ciman di isa alayhi salatu wassalam katun mana bore kan yan igoga annabi addina gana wa kadhalika bore kan yan igidi annabi isa kayan wa alama kur kalimi yake ciman di dirko subhanahu wa ta'ala kutan tokweni wani sai annabi isa alaihi salatu wa salam hakika man cinguno borani ki hauka sarku halon kuna kabu kwarborai igobin mana can da can da rayuwa suke yambon hala isanu wal manci isanu wadin sai no ifai kure fai hakika manci isanu wata bara kisar ku annabi isa alaihi salatu wasalam lokacin kan a gaba kidira hawariyan cedo a ci sai kan ilmu charku bin mana kwara banda harome ayyuka han filana hane ayyuka marun gurbani aran gidi ai diro mat kaga da wane yitin mana lokacin kan annabi isa dira a diro din bandano hala ga koika in buradin di idi tatun mana bora kan kan ninga dabar zaradin alfafo ne burani kan kwai ne minga bana ngam chabna kan annabi isa go kan annabi isa ka hawarince do goci sai ka hakiki bar filan no koiga no ruta ir koi na bar mai ngiti borani ke hawkasar ko amma man no hakika son ka ya ci sai kan borani na nyimsin go ka te wadin sai hunkuna irme cino ba gwal jinnara hakika san daga hansa kabagum dai kan tarihi alfai dede ci cinara kan iman dame ibo ba kullu a matkal mana bani isra'ile wani no ki dange tirera annabi isa alaihi salatu wasalam <clears throat> lokaci kan buradin kai ya hau kasar ku zama da gurzige iri irki temma na burse igi bora hau jindi jindi bora da hau ima sarku ima zotti walbini bora kan bai kanji to bora din iri kanji no in kan bai kanji matkan aran diya da hunkuna eh bundo dinga ya ni kan kan min ka kanji kin kan bai kanji ina hau in ara banda ton fomon non nin bora hau kasar ku wadi ga ta bor kulkan kan buyan haddi karabon ma zai beri kan bore yi wa kadhalika wal kan burfo nika wal burfo kan kan haikan kan to mana Allah har yanga in imodin te borasi ma hawi ma sarku im fanda bora don kal girbi hinz bora go sarkan tan won jirbi hinz banda im kay bora dagu im koy ma fiji ya no ti mana gurzige iri iri kan bani isra'ila ga timana ngai haddi dar koisi to ngai wodo in te no annabi isa se wiza man annabi isa se ninte lokuto kan in goyodin goyi hakika boru bobu no sobe kiridde daga fata annabi isa dinara ifose sanno kan yahuda alfar bere go sobe ci iwa kar igo soje jine annabi isa go ise jine korfe go mana ya e, barakan ya hawk sarkin go ise jine igo sobe ku gene to barakan ganin ya annabi yamno ngene ya hankuna barakan ganin buke ba funan ngene ya hankuna amin bon kuma ne me dikin bon nago hada da haya kago te man cikotta to hankuna min bon fa ba me akagar hakika mace annabi isa no boradin bordeno asahay kulbay misara bumbodinga bon asindi cimandiyan kubante annabi isa cinara dinga kan ibanga him kisinan da annabi isa asbe matkin ti dole ala tilas kalamu dangai igogo dinga igwakar kar wa sat kul kan gai bisa kalsa ta din in fata annabi isa bandi wana yiti musiba kan dubani isra'ila ilo ku chodin hakiki bai fata annabi isa dinara ina wiza man cimno wiza kotta ko ndeno yawo yawo kalikan da ko kono dindo ina hayan ikoi ni kar <clears throat> kar go bandi ikoi na hau in sarku to ya fasinar samsu mun tai annabi isa alaihi salatu wasalam lokuto kan akwai windika bani isra'ila do akwai windika hawarin cedo hay kurkan tibor kurkan cimandin da anayir mi cirku bai non filana non ka ci sai ngin mi cerku bai ikoi ni cirku bai nodin son ka annabi isa ka zumbu ani labaran da ani wazo ani wazo ani farhan mu da annabi muhammad alaihi salatu wasalam kayan a cise nan ki ko gurga batu katun mana jazira ra da alamai kan igidiwa tukulka annabi isa annabi muhammad alaihi salatu wasallam gaba ka ani wazu kadalika cise annabi alhalo da annabi alamai kula ni cise hala gidira igo yadin kala idi burfo ka zumbu lokacin kani gurba ni gaban ani kan amma na ni fokan manda kambe ani sabu ani fondo goy wa kadalika ani ani gabandi ani farhandi mu wa kadalika. ati seki mudumi nga adina bo da hay kulmi sandi. lokacin oto kanga nabi fai hakika ngongo ye binara annabi isa alaihi wasallam lokacin kan sanonci kalidi burkware fo ka kuzumbu burodin kakuzumbu adu hasayyan wate burodin kuzumbu burodi ranu annabi isa furo kalidi burodi ago konda annabi isa binara fayan ka kan mana fai tara kan annabi isa alaihi wasallam wasalam ganin bolen cer gorban no to wadin banda alfagai hakika bani isra'ilai ladin goyi isi gogi ce ga danga annabi sa da kaya kan yan hakiki tira bai igogo bore wazun da tira ni go bore ni wa kadhalika nan annabi kayan wa alaihi salatu wassalam wane wa kan adika ba kalato na kan yahudai din ima annabi kayan yahudai ima annabi kayan to hala annabi ka alaihi salatu wassalam aka saban da kan jazira to da yahudu jazira kan ti mana annabi labo karra na bafune kan ti madina labon yahuda in labon tonandi banu kainukai da khazrajai da ausai wa kadhalika banu nadirai da khaybar borai ikul man mana annabi kayan magani ka ika gore batu kan annabi ga ka imila hal lokacin ma nan tarano annabi ka wiza lokacin jandi ku kono annabi isa ngana annabi gami iwasi ka bat ma tonan ni tab man cai kurse kal za an nabi fatta zingay diya hin ngay mawi imila hal lokto mannu yawoni koi goro da annabi alama idin kan hawariyance su bai filli sai al hawariyance mu kima kan yahudai koi no hare ngay mu bor yanka in satta yanka kan ngay mu koi goro wadin sai no jazira to da yahudai da nasare ni hala annabi ka kasaban kan yahudai da nasare ni batma to nan di iga annabi alama kul bai iga ba haya kulu matka annabi gidran da annabi sanne da hika annabi ba da hika annabi siba annabi si manda mai annabi isa mandir kalkana fa kul bangandi se gabare wani sai koi batma tonandi inge ma annabi batu za annabi kahin inge manda annabi annabi isa alayhi salatu wassalam alfa ni cirfo hala lokaci ka lokacin inda hawarin ce go kuban cero lisi kuban cere alfa fa ne hakika lokaci ka lokaci annabi isa ga bangai hawarin ce ga nunguyan wa kadhalika watkan hana gabu annabi isa ga bangai hawarin ce ga wane wa haikan wani gaban di salman al-farisi radiyallahu anhu sahabu subhanatan kan afur mana annabi cecen rangumu jandi kuku faris borno adiga annabi ceci hala ko kuma na annabi atabi anun dunya windi adigi windi kalaka hannewo misira misir kayanwa banda ngano dugudu bore agana akwai mana madina to na rumai bobanin kan rago ngana nin ko sham labora ane shamla abodirano iningi chamukwe mana alburfoga wat kulkritum salman faris kisarari di mana kison ane inengi sengim ko gungu filadra gungo rangi ton gus fogo kan jumma han kulu alburfoga fattare kan bore safar dori kulkan ni kan malat kom ko kicin kan din din to alburano agin bora safar ane nga kaga dira kalin ka to mana gungo dinno in ka buto hana ka hana alburani fattare ane in ka gorga batandi kala fatta buray gonge malat kumi garaga awi safar burku kan kan malat kuma ga safar ago buray safar ga ban jama'a ga bagu mu hadin gudu buray bar sigi twado ane kala ni go ban ago guzur ago mana go dir ko furo nga toni gusora lok toni mo guzur ga hamne ane ngi zurgi diga hamne kalin ka twado ngi jasadi nga na se man diyo kwara kan tan Muhammad alayhi salatu wasalam man na ga fatta ane albura zaggin gun kalin di moydu magan hare gumo borno kan sogo ane kan aningu guna nga maka ningu faraha kalinga na tum amte diyo wonnu kula ningu sa adiyo quran kan go han ma koy madina labora labunu kan to dabina a lokuto a lokuto mu to tak lokuto kan ne hawo lokuto radina ga fatta nim ko ya batu mana labora ni gidiya to hanu fo kan salman go fakara ta tan muhammad alaihi salatu wasallam sai ngono annabi ci salman sai hakikin sunno kan ci de cimno ni di albora wato ni di annabi isa alaihi salatu wasallam alburadin a cikin na annabi isa no hakika alfagai igisala annabi isa ci da da halmaci maso hala na annabi isa wo agwanda annabiyan matarai wa kadhalika gwanda yautarai ko ni mu annabi muhammad alaihi salatu wasalam sahaba no ingan na annabi kuma ni cere wa kadhalika aguzum mu fi akhir zaman zaman kurara aga ka mu zumbu da ka aguzum mu aga dajjalwi annabi wono kan ka aga dajjalwi dan dajjalwi wadin manda da mu yega barga annabi addina wo timmandi eh amma yega annabi annabi addina te wa kadhalika am goyi am kadime annabi addina ra am jingar kamar gandu bore kalam ko am hajji da hajja am yek am umra am hajji wadi manna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ani aga koy am ngi ziyara har banda kan da zumbu agi hiji am hayma na izhinka am ko am ngi ziyara da ko kabarodo lokaco dirko subhanahu ta'ala fundo tay ma fijingi jarga nga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jarga annabi isa alaihi salatu wasalam hakika agonda mu jis kan kaifan da halmanci maso wa kadalika misa kaifan da halmanci musu misa mo bejandi zaman biyan muno kan lokaco kirkon da sambu konda bai nara agonda gwanda jiruwar zikin di hinza jire man bagu mu jiruwar waran zikin di hinza no ase lokaco ka koi bene yadin mo na guzumbu wa kadalika annabi isa alayhi salatu wassalam hakika i igwanda wani sanni bobu kan goise kan yan tiryan noyi wallafi annabi isa banda in tirbo bayan wallafi kan ka injila katun wa wazai dace wanda yangai da wani barbar yangai da wani mu'amali ka mu'amala na bore in tirbo yan wallafa wani kin rahwa da ka goga irko gananda wa kadhalika nun yi fantiyan sannu karran kana haware yace ta wandi kan tona ka haware yace eh, halaka hunkuna inu nun ya fanta ka tona kan cindo kalini hije harman dinga bonga cindo nun wari iri iri fo harman dinga bonga ngem du don don dan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa borno kan gusa go halmanci maso ago bankare kan aga suban gara kan bankara na dan aga dan aga dan gum gum gum ban cikaina hala tona kan aga boban kare da ya mana ban bankare kware wadin manna nan annabi isa alayhi salam borno kan gusa go matkan a wani sifa goda a gwanda bi mana jasbiri hinka a wani jasai wani hinka ga hansu ka yulwa wa kadhalika annabi isa alayhi salam a gwanda bon kan ga hansu ka wargumo awan tanga warga ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam borno kan amanu ku da rugumo kadalika manci bo dunguri no kan dunguri hansu hansga dumbai annabi sallallahu alaihi wasallam borno kan sabu tacap bora ku iko sambu kan ka ba kwara bore coci zai iko sambu kana annabi annabi isa surara hakiki boradin ala singa nan annabi sa game ngan nan annabi sa sim cere annabi isa so gondo boradin boradin halato nan kan matkan ngum modin ngum anin sanodin salan za eh lokacu kaninga te a cikin hakikin mace annabi isa hankunin gane yan futa ni sam gisi mana cocera igo ngin gana annabi isa gane yan igo ngin gane irko gane yan mace irko yin mace annabi isa ana hay kusin kan tin ba funara kan dorin ga kan na nyimsi kan to won borani kan singine robert amma cikin mana eh garan britain borno akwai kufur filmon da kin mota annabi isa hakikin mace annabi isa no bani isra'ila injila goyi sai na hare Wa ka zaliku a tawaru ko in mu a tawara goishen ya haɗa yin. Igo jar can da candiyar raa kulu. Igo jar kwakatiyar raa wati kulu. Kala an Isa duro ban na bi. Jirai ba kar ba an nabi alayhi waad ya yanka haka bisa. Lokacin ko kai kuma Isra'ila ya dinka can da can da ya A tawaru bora yi gonai har yi, a injilini bora har. To a injilin bora yi mun musiba kankanka duwai. Hakika za a nabi Isa jini,bore kan Isa gana,igo bi mana can foyi ya A fwani ne isa ko a afongene irko izino a ne a isa cikin irko diyo deno banya deno kutun irko subhanahu ta'ala diyo ira yawo no bani isra'ila yim bodinge bo injila gan ko ti isa borai hakika yawo ni gonge ba funa funatira bore kangene isa isa irko izino yi fasi isa se kan kangene isa wo irko no yin fasi isa se amma kan kangene isa wo irko irko diyo no irko banya no inge yiti bore kangete alislam ngino go fonda hannabo wadi se wai di karkafai di karfai kala to nan kikoy to hal wayen da kayan halon kurmo sifai igo canda da din ganga ir cara kala ka kala dirgi na bima canda canda da halon kurmo yahudai da nasarai afo kulsi siya danda afo addin kala ka tumma na borani kasi ne paul paul din hakikin mu kadalika ka bu kwa bor alfaga berino borno kan isa addina gum gumgumman cikena wa kadalika boradin hakika borno kan itali la borno annasarano borno kan ana dina din gan hala halal mace musu kala tonan kan iga la sabu bore yi ise gini pretre pretre ti bore yi ininge bote ruhbaniya kenya ko gor fuera kanisera ay kunni ste kel ko ganyan ya no godi giti kala tonan kan shaytan sitin ilham tasi zamir be kan mu fo kulu kalim do a wana al umma ra tum mantara ce bandara bor fo kan fatta ganin go annabi manu lokto kan polo din fatta aninga gogi diga annabi sa ce ci zamin ga gonda labari kan annabi sa a guzumbu labobo lokaci ka lokaci cecin wani rano akwai windi dukkan dinga tirtari tira kane hakika annabi sa tira hakika irko subhanahu wa ta'ala ninguno tirci cimo kan gobo de kan barama cingi ticimo wiza matana te annabi sa tira kinti injilan hakika kwan tiran sambu ana barmai hay kul kan tici kan sanni muna da gani kul barmai akan tir jo kasi ne nu vota stama <clears throat> lokto ka kan da son kai canda canda furo ngana bani isra'ile kan timana hawaren cai iwana mazhaba gan ko dangi tira gan ko cincimai cenni cenna han suka furi gamara